assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ku masu kallon mu a kowane lokaci da lokaci a wannan tasha mai albarka muna ƙarin bayani ne akan littafi mai girma da muke jan hankalin mutane da tadabburi akan wannan littafi mai girma a ayoyin Allah mai girma duk wanda ya samu bakin ciki a duniya ya so ya fita daga wannan cikin baƙin ciki ya ringa tadabburi a littafin nan mai girma da Allah ya sauko mana shi don ya sanya mu a hanyar alheri ya sa mu cikin farin ciki a kowane lokaci da lokaci ya ku masu kallon mu ki ringa tadabburi a halin manzo sallallahu alaihi wasallam yanda ya shiga cikin jarraba da mushrikai da suka mai wa'ansu tambayoyi uku suka mai tambayoyi shine ya samu ai ya san wahayin Allah Allah ya so shi Allah iya bashi wahayi iya so komai wahayi a kowane lokaci da lokaci shine da suka mai tambaya uku sai ya ce musu ai gobe zan ba ku amsa gobe zan ba ku amsa da fatan Allah zai so mai ilimi suka tambaye shi a waye dukiyar suka tambaye shi akan nufashi suka tambaye shi akan mutanen Yusuf alaihi salam suka tambaye shi akan ashabul kafi shine ya ce musu ai wannan abun ba mai wahala ne ba Allah zai bani bayanin tunda labaran da ne gobe zan ba ku bayanin wannan bai she ba sha Allah ne aka ce wahayi bai soko mai ba wajen wata shida bai soko wahayi ba har mushrikai suka zo suka ce ashe wannan manzon nan naku gashi nan da iya ce ashe manzo ne ashe wannan mai soko mai wahayin ya gudu ya bassa ina Allah nan nashi da iya cewa Allah ya bassa ya gudu kenan ya baya son shi daman du ƙarya ce du magana ƙarya ce shine annabi manzon Allah ya shiga cikin baƙin ciki sosai kuna fahimtar halin da nake bayani ya halin annabi yake wajen wata nawa suna zuwa suna karyata wannan addini annabi bai shiga cikin bakin ciki ba dan kansa ya shiga cikin bakin ciki dan wannan addini ne ya mutane suna kallonsa shine daga baya Allah ya soko mai sura mai girma ta sha shi cikin farin ciki sosai amma dai kafin wannan da Allah ya bashi amsa ya ce mai wala ta ƙulanna li shay'in inni fa'ilu dhalika gadon illa an yasha Allah واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا يا كي منزو الله كدينا تيا متاني ذاك باسو أمسى غوبي كما دوان متون iya cikin al'umman manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya daina ce musu zai basu amsa gobe sai da ya gama da sunan da ambatan sunan Allah mai girma ya ce insha Allahu kenan duk wani abu kake so a duniya duk wani alkawarin da zaka bada duk wani abun da zaka yi a wannan rayuwa ka ringa ambatan sunan Allah a kowane lokaci da lokaci kana cewa insha Allah wala taqulanna da shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa in yasha Allah kuma ka dinga ambatan sunan Allah in ka manta واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا shine Allah ya sauko mai sura littafi mai girma da rantsuwa yace mai wadduha da haske in ya fuskanta wallaili iza saja da dare in ya shiga cikin dare dare in ya shiga cikin kansa in ya shiga cikin dare shine waqtu duja kun san larabawa suna kasa dare a martabobi a a haɗi hawa-hawa dare hawa-hawa ne za ka fara da ƙasa za ka fara da duja za ka je falak suna da sunayen da suka sa hasken nan dare cikin wannan labarai suna da labarai sun kasa haske hawa wajen ashirin ko wajen sha biyu ne sun kasa shi larabci to cikin wannan wannan hasken shine waktu dukhuli sajan haske in ya shiga cikin hasken nan dare in ya shiga cikin daren nan Allah rantsa da wannan yace da haske in ya fuskanta da dare in ya tashi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bai rabu da kai ba Allah kuma bai barka ba walal akhiratu khairul laka min al ula ashe ranar sakamako ta fi ma da duniyan nan shine Allah ya bashi wannan sura ya shiga cikin farin ciki sosai kuma duk wanda mai karanta wannan sura zai samu farin ciki a kowane lokaci da lokaci kuma za mu yi bayanin ƙarin bayani akan meye farin ciki da wadatar da Allah ya sa manzon Allah sallallahu alaihi a ciki a halƙoƙi mai zuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh